Africa TV3 haske leka gidan kowa. Ah, sai wanda ke tambaya wani dan uwa ke tambaya a kan bikin kirsimeti da yake tun karo mu gab cewa mai hukuncin musulmi ya yi tarayya da kiristoci a wajen bukukuwansu na kirsimeti to uh, addinin musulunci dai addini ne kamilin mutakamil addini ne cikakke wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya cika shi cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya cika addinin musulunci baya buƙatar ƙari na rage don haka bukukuwan musulunci da ididdikan su sanannu ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya kwaikwayi waɗanda ba musulmi ba a al'adunsu da kuma ibadunsu na addininsu al'adunsu da ibadunsu na addininsu domin yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi waɗansu mutane yana cikin su tsindim ko yana tare da su saboda haka abin da ya shafi al'ada ce ta addini ko ibada ce irin ta addinin wasu to bai halatta musulmi ya kwaikwaye su ko ya tarayya da su ba amma idan suka kawo wa mutum abinci a lokacin bukukuwansu ya halatta in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya ki اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ubangiji ya halatta wa musulmi ya ci abincin yahudawa ko ya ci abincin nasarawa in ya ga yana so shan ka ɗaukar rai amma abin da yake na addinin su misali a yi tarayya da su ko a je coci a yi wani abu tare da su ko a yanka kek ko a yi waye wannan duk bai halatta ba na fata za kiyaye. Africa TV 3 haske leƙa gidan kowa.